yin sashen hausa na radio faransa assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na kaɗe-kaɗe da al'adu shin da ke kawo muku makaɗa da mawaƙa da labaransu da kuma abubuwan da suka shafi al'adunmu na gado kuma yau ma dai kamar kullum ga bakonmu na yau kuna magana da gali zaria ko in ce umar gali galin waka kenan eh. <laughs> to ya bayanin danko to danko yana da yana ta aman sauti kamar yadda kowa ya san shi mm, Allah ya taimaka ta ame ame mu dai mun san ka ne dai a fagen cashewa na. a nishadantar sai gashi ka zama ustaz wajen fagen wa'azin wakar ramadan eh, ko me ja haka eh to alhamdulillah kin san an ce ala ayi halin ka zama wato taɓa kiɗa taba karatu kuma ana so a koda yaushe a matsayin ka na mawaki ka zama da kowane sashi kana iya taba ba wai ka dogara a fanni ɗaya ba saboda haka ni kowane yanayi ka zo ko yanayi ya zo to na nakan kalli yanayin in yi abin da ya dace da wannan yanayin to saboda haka shine ne tunani to ramadan a cikin watanni goma sha biyu da muke da su na musulunci to babu wani wata da yake mai girma da alfarma a cikin shi irin watan ramadan to mu kuma malintan mu shine mu faɗakar ko mu isar da sako ta cikin har eh, wato harshe na Hausa ta waƙi to saboda haka tunda anan ne Allah ya dora mu ma to wa'azin mu da faɗakarwar mu ta waƙi muke wa mutane masu sauraro ta ko ina kuma su ji mu Allah mai saman bakwai da san bakwai abin da fati ta ce? Na. Da ta ji waka ka ta ce anya mu baje ne wannan? <laughs> Kai kamun ba shi ba. Amma kuma wai ta ce idan aka saurari salon kiɗan sai a ce kai wannan ɗan casu ne. Eh to in kika kalla shi kan shi yanayin salon kiɗan da aka yi wato an yi kiɗa ne salo da nau'i na tausayi tunda abu ne da ake so a nuna maka lokaci ne na karama da samun nishaɗi da to sai muka kalli wannan ga mutumin da ya sha ruwa ko wanda bai sha ruwa ba ga watan ramadan yana buƙatar ya samu wato kwanciyar hankali da natsuwa to sai ya sanya maka kiɗan shi ma kwatankwacin da idan ka ji shi daga busoshin shi daga tafiyan yadda kiɗan yake zaki za a yi abu ne na yanayi na tausayi to muna so mu nuna wa mutane cewa wannan wata wata ne da ake bukatan mutane su zama na masu tausayi kuma ya zama na alafizan mu kada mu yi wato eh, me ake cewa karsashen magana mm. ma'ana mu yi magana mai taushi ga junanmu yau wato wannan shine dalilin da yasa zaki je yin kiɗan ma bai fita daga irin waɗancan kiɗe-kiɗe da muke yi ba sai muka yi shi ya zama na mai sauƙi da taushi yawa domin mutum ya samu natsuwar amsan saƙon da ke cikinsa. Sai wani gasa sai mu dage muna yau basa sai mu dage waƙa ka kana ta maimaita Allah Allah Allah kenan muna iya cewa kana amfani da hakan ne na tunatar da mu cewa wannan fa azumin Allah muke wa koko eh wannan magana gaskiya ne ai shi yasa na gaya miki kakan kalli yanayi yadda zaka iya kama zukatan mutane domin wani zai dinga jin ana ta ambatan Allah Allah to zai zo ya ji menene bege ake ne ko menene to wannan kalma ta Allah ai duk duniya babu kalmar da tafi kalmar ubangiji saboda haka yana da kyau a duk abin da zaka yi ka dora shi a mizani kin yanzu in na dinga daukan ramadan ina cewa ramadan ramadan ramadan larabci ne wata ma'ana watan da ake kame baki mm. ko ba haka ba to amma wane ne yasa a kama bakin Allah yau to saboda haka sai ya zamana abinda zai zamana mutane su kama shi ne Allah to idan ka kama Allah kana dai wayan tasbihi cikin wagarka Allah ka kai da rama da inuwa Allah ka kai mata idan mutum shi kura mun mene kai masaki ba lafiya waka da yake kun riga kun yi gwanance sosai eh, wakar ramadan ce ta mm. neman lada har ana zikiri a ciki amma sai mm. da aka yi zambu a'a wannan zamba aikin ga tana da amfani tunda addu'a ne kake ma wani tunda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ka soma dan uwanka abin da kake soma kanka ya gane nufin <laughs> yau wato wannan shine dalilin da ya sanya maka yi wannan uh, aika sako idan mutum shi ramamme ne to Allah ya yi masa kiba kibar kuma ya masa tare da lafiyarsa idan kuma mutum ce ne to ubangiji Allah ya ganar da shi in ya ganar da shi ya gane nufin mu girma al'umma wato ka abin da yake burge ni salon waƙoƙinka ba inda baka eh, sannan kuma kamar yadda ka ce yanayi in ya zo kana tafiya da yanayi ashe ramadan ma dai za ka yi ma ramadan waka eh na dauka ai ka fi so ka ga ka cashe kamar irin na danku <laughs> to haji ya hawa kin san na gaya miki shi ana so ala halin mawaki ka zama na kowane lokaci kana da abin da za ka iya gaya mutane kada ka zama kullum magana ka guda ɗaya ce to sai ka zama mutane ka fita a rayuwarsu amma kullum mutane suna expecting wani abu sabo daga wurinka irin wannan ake bukata ga mawaki ka zama na kullum idan yanayi ta sauya mutane za su fara tunani to wani bari mu je me zai ce akan wannan yanayin kasuwa ina kira gare ku sassauci ga mutane kasuwa ina kira gare ku girma shi ya na da girma shi ya da girma shi ya na da san daga gidan malamai ka fito to alhamdulillah dan malam ne kai kuma ka yi halin malam to alhamdulillah Allah ya sa dai bana dai kan gaskiya ka burge mu <laughs> kusan ce waka kamata ciri tuta to alhamdulillah na gode Ramadan na gode sosai da wannan hajiya Hauwa to ko akwai sakon da aka aika masoyan kamar sauraro to ina kira mu kyautata wa juna kuma mu kyautata wa kanmu a wannan wata kada mu zo mu fado cikin amin ɗin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa uku dukkan mutumin da ya kai munzulin ya taimaki iyayen shi kuma suna raye kuma bai taimake su ba mala'ika jibril ya ce Allah ya tsine mai kace amin annabi ya ce wanda ya watan ramadana ya shigo har ya fita bai yi abin da Allah zai gafarta mai a wannan wata shi ma kace amin annabi ya ce amin sannan cikon da ukun shine na manta mm, wanda aka yi wa annabi salati yawwa wanda aka yi wa annabi salati kuma bai ce sallallahu alaihi wasallam ba shi ma Allah ya tsine mai annabi kuma ya ce amin hmm. to muna fatan ubangiji Allah kar ya sa mu cikin waɗanda aka ansa amin din Allah ya sa amin din mu ta kasance a gidan aljanna ne amin ya Rabbi alamin Allah ya sa kuma in gamma aljanna hajiya hawa ina gaba kuna ba ha <laughs> muna gaba dai So mun gode malam gali to masha Allah na gode sosai ni ma Gurasa dai abinci ne na jinsin larabawa da hausa suka ara tun zamani mai tsawo ma'ana tun lokacin da larabawa suka shigo kasar afirka suka kuma gangaro najeriya a karni na tara wannan dalili yasa hausa suka ari abubuwa da yawa daga laraba irin su harshen su suturarsu abincinsu da kuma wasu daga cikin al'adunsu abin da yasa ake ganin al'adar bahaushe na kama da addininsa a jihar kano cikin jakara mun kai ziyara ce diyar 'yan gurasa inda aka yi hasashen nan ne ake samun gurasa gangariya ta gargajiya Anta'i na ɗaya daga cikin masu sana'ar gurasa kuma ta fara ne da bayyana mana dalilin da yasa ake cewa unguwarsu cediyar 'yan gurasa. Musulun sa'ayi cediyar da cediya a nan. A nan za ki samu babban cediya faduwa ta yi. Musulun ta za ki samu dai kika ce cediyar gurasa to akwai wani babban cediya da yake a wurin faduwa ta yi ko da ta fada ma an dasa karama tana nan. shi ne ake ce mana cediyar gurasa. Kin sa akwai cediyar kuda a ce akwai cediyar gurasa. sana'a ne na gurasa duk gidan da kika shiga ɗaya ne mu da ba a gurasa hmm, a wannan layi eh. kamar da yadda naga kara kara a kofar gida wannan karan me amfani shi da shi muke gurasa ba a yi da ice kenan ah, ana yi da itace amma mafi yawanci da an fi yi da gurasa da kara me yasa saboda ya fi sauri ya fi ziga gurasa ya fi dai kyau ma ah, kamar yadda wata ke gaya mu waya idan aka yi da ice yana wari yana konewa da wuri haka ne a'a gaskiya baya wari in dai mace ta iya da kara to ba zai wari ba baya wari amma ba zai irin ja yayi kyan gasuwa kamar na kamar kara ba kin mai gadon take eh mahaifiyata ma shi ta yi kakannin mu ma shi suka yi shi sa wato aka ce gurasa an ta ita fi kyau <laughs> tun da wato ke naki na gado ne ka yi duk unguwa daidai ne wanda bai gada ba izan Allah ya ce za ka ce za a yi kiranka za a yi to alhamdulillah sai godiyan Allah yauwa kuma ko da yanzu kamar eh. a bangaren gurasa haka na sa ya'yan na suka yi karatu haka kuma na aurar da ya'ya komai da kika sani da uba zai yi shi zan ban taba zuwa na ce wani ya taimaka min ba kuma a haka akalla akalla ina ji muke da zai yi gidaje yayi kudu duk a kudin gurasa eh, kuma a ya'ya na babu wanda ban ba fili ba ce kin gama yauwa to kuma kin ga dole ce miki gurasa fa abin da zamu ce mata abu ne mai asirrance ko ma'aikacin gwamnati sai dai ya ce mana shi ma'aikaci ne ta ce ai nan idan ko a nan kano aka sai gurasa a wani guri in dai ba nan ce dai yan gurasa ba ne ba a cika so ba gaskiya ba a cika so ba to me yasa saboda ai mu ne usulin gurasa duk inda kika je gurasan ma ya fita daban bankin ga daga Kaduna zuwa ake mm. aziya. to ai a da iyayen mu ai ba sa koyarwa ba sa koyarwa ne hmm. a da kenan ku yan zamani kun fi wayewa kwarai kuwa ko yanzu da ke ganin ya ana da na tarbiyyar da na koyar wallahi ya fi a kirga kika koyar da su wannan eh, don a yanzu ma zancen da nake muke nan de in ban sa kaina ba bana gurasar tun da karfe uku ko biyu mun tashi na riga na ta da eh, yara masu yi min aiki mm. to sai in mai da kaina in kwanta ikon Allah yayin da aka yi asalatu na tashi ne sallah to sai in sa musu hannu naga aikin ya musu yawa naga kuma aikin ma bai yi sauri to bana sa hannu sai sa kujera in zauna. To eh, eh, kafin ki gaya mana ya ake kwaba gurasa ina so ki mana bayanin wayannan tukwanan da muka gani a gidanki su kuma ko randa ne ko me da su ake gurasa? Da su ake gurasa. Ya sunan su? Tanjiru. Na ƙasa ne? Eh na ƙasa ne akwai dan dawaki hmm. akwai dan jiya zaki. To yanzu idan za a yi gurasa da me da me ake tanada? Zaki sai fulawaki za ki sai kara kara wanda ake hura wuta eh karam dawa eh. da karan dawa muke amfani mm, eh, idan ma babu karan dawa muna yi da karan gero idan irin karan dawa ya jayi nisa to muna yi da karan gero sa eh, to idan kika sai is ɗinki kika sai ki. Mm. sannan sai ki zo ki sa ruwa ki kwaba mm. to amma ita gurasa fa ta kasu ni na kuma da alkama eh to ai na alkama masu ciwon siga mukewa mukewa a yanzu na yi na yan ciwon siga amma na alkama ne shi ba shi da wani illan da zai a'a babu da kin ga ai da ba a samu irin garin alkama na na leda ba mm. to muna zuwa mu ba da alkaman mu a niko mana a surfa shi a wanki sai ka surfa ka wanke ta ka shanya sai ka kai a niko maka kai garin ta yanzu ko da kin ga gashi irin na kaman saman bita din nan mm. akwai shi a leda da na zazzage don nika yi duk dai kullun nika yi na leda talatin na yan siga kuma babban leda ne eh, kaman buhu eh isan a'a irin kanana mu. oh na gane 10 eh, gram yawa sai in juye guda 30 Zan na juye shi na kwaba na sa sai in ajiye masu ciwon siga duk sun sani suna zuwa siya wato in aka zo sai a ce a bani na mai ciwon siga eh, ni duk ma anguwa ne na fi yinsa to wannan duk da yake jama'a ma sun sani ko shigo aka yi ana da tambaya ma zaki ga an nuna kenan ma gura son ba wuya to siga fulawa ruwa Ah, shikenan zai yi daban oho eh mai siga daban akwai na mahauta to eh. kin ga na mahauta nan ma ko yau sai in ce miki na saka na dubu hamsin da bakwai shi kuma ya na mahauta yake na mahauta ba gishiri ba siga ba komai salam hmm. za ki yi shi da ruwa eh, yawwa saboda ke suke yi da shi yawwa suna yin nama balango oh ne bandashe yau a bandashe daban ashe gurasa dai iri iri kwarai kuwa wannan masu yi da kuli-kuli akwai masu yi da kuli-kuli shi. Ban Bandashin. Yawwa. In aka dama kuli ko? Eh, kuma masu da yaji. Eh, da yaji. Sai a saka a ciki na gani sai a tsoma. Su da barkonansu da cittansu. Sai a dasa shi. Kuli-kuli sai a eh. daka. idan eh. suka daka suka sa magi suka sa gishiri to kinga eh. idan muka sa musu gishiri zai gishiri zai yawa zai kwallar kwarai oh, shi ne na yan mahauta na mahauta oh. to wa'annan kuma su kuma masu yi da nama haka zaki ga sun gasa naman su shine kuke cewa balango da ba sa sa na mahauta masu balango masu balango kin san suka tashi za su sa gishirin su da magin su a cikin naman su gasa eh. to kin ga suna dan yafa ruwa eh. a ciki su sa mai to ruwan naman nan shi suke bari in ka zo siya shi su ɗauki gurasa sai su tsoma a ciki to shi ma ba ma sa musu gishiri mm, Tunda da gishiri ne na mahauta yawa aka yanka maka naman na aka yanka maka aka zuba maka da ruwa aka soma ruwan ruwan ruwan naman eh. nan sai ki ga mutum ya ci shi takwai amma shi sa an sa gishiri zai musu yawa zai musu yawa eh. to me kuma gishiri fa shi kuma ya ake ci Me gishiri masu ci da miya stew ko ko albasa sun aki suka yi miyan taushe aka yi miyan taushe aka yi miya haka miyan mm, haɗin tumatir haka na tattasai mm. aka yi shi a ɗan sakan masa ruwa mm. saboda kin sai ta gurasa ta gaji yan ruwa ce a ɗan zuba aka kuma kina so ki ci da kwai ma za ki iya ɗaukan kwai a buga ki soya shi da kwai da a safi a yi breakfast maimakon burodi in kika dan samu ruwanki kika sa da dan gishiri kika dan tsoma kika ajiye sai ki buga kwanki ki yanka albasa sai ki soma mhm. shi ki soya shi eh. ki ajiye ki soya shi ki ajiye idan Allah ki wa mai gida zan gwada in naji gida ah, insha Allah idan mai gida ya ci eh. sai yi ni bai nemi abinci ba ko Allah sa mallan ya a ci kai eh, to shi dan gayu ne a ai abincin yan gayu ne <laughs> ai gurasa farin jini ne da ita in kika yi masa ci zai yi dan abincin yan gayu ne to shi ke zan gwada wallahi ki gwada irin ku yan jarida so nawa ina nuna masa kuma suna yi ayin kika yi masa kika sa masa a faranti in kika ajiye mai gida mai gida ya ci sai yi ne yana shan ruwa yana ofis ba zai nemi wani abincin ba sai yi ne yana shan ruwa ya ce wani abinci kika yi min ai mu gurasa Allah ya wajabta gurasa ana sarrafa ta daban-daban to madalla mun gode madalla da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu kuma a madadin sashen hausa na rediyo faransa ni hawa kabir da na shirya na gabatar ke cewa sai wani makon idan allah ya kai mu